barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar wanda shine yammacin 17 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin wato takwas ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2023 a wannan majalisi da ke masallacin Umar ibn Khattab da ke wato tudun wadan zaria wanda aka fitar da suna dandali a inda muke gabatar tafsirin watan azumi na ramadan wannan shine darasi na goma sha bakwai insha Allahu cikin darussa na tafsirin suratul qasas ana rama zai karanta mana insha Allahu daga faɗin Allah wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأرسله يا هامان فأرسله يا هامان على الطين فاجعلني صرحا فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون na'am Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bamu labarin wanda ya faru da Annabi Musa da dan uwansa Annabi Haruna bayan sun zo fadar Fir'auna Allah ya ce wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa bil huda Musa ya Allah ubangiji na shi ya fi sanin wane ne ya zo da shari'a min indihi daga wajen Allah wa man takunu lahu aqibatu da Allah shi ya fi sanin wane ne zai samu nasara a ƙarshe innahu yadda abun yake la yuflihu zalimuna azzalimai ba sa samun nasara wa qala fir'aun sai fir'aun yace ya ayyuhal malak ya ku manyan gari ma alimtu lakum min ilahin ghayr ni dai ban san kuna da wani Allah ba koma na. fa ƙirli ya hamanu kai kuma hamaru ka je ka hura wuta alatsini kan taɓo faj'alli sarhan ka sanya mana dogon gini la'alli alli ila ilahi musa mai yiwuwa in hau leka in ga inda Allah nan na musa yake wa inni la'adunnuhu abin al-kazibina ko da yake ma ina tsammanin karya yake takbara. huwa wajunudu sai kuma fir'auna da sojojinsa suka yi girman kai fil ardi a ƙasar misra da gairin haƙƙi ba tare da hujja ba wa zannu annahum ilaina la yurja'u suka ɗauka cewa su ba masu komawa ne zuwa ga Allah Ubangiji ba a ci gaba da wannan ba da labari na abin da ya faru bayan da annabi Musa ya zo ya wa'azi ya ce Fir'auna ya bi Allah ya bar mutane su bauta wa Allah sai a fir'auna ya karyata ya ce san ba zai karba ba kai asuwa za ka zo da wannan magana sai annabi Musa yake cewa rabbi alamu Allah shi ya fi sani yana ba fir'auna amsa cikin natsuwa kamar yadda ya addu'a Allah ya warware ne harshen shi Allah ya warware mushi harshen ya ce rabbi a'lamu Allah shi ya fi sanin wake da gaskiya tsakanin ni da kai Allah shi ya fi sanin wake kan shirya tsakanin ni da kai ibn jaririn yana cewa wannan tattaunawa da annabi Musa yake yi da fir'auna tana nuna ƙwarewa da iya tattaunawa a natsi a wasu masu karanta alƙur'ani suna karanta nan kamar da malai ya karanta mana wa qala musa da wawul asaf akwai kuma masu qira'a da su kuma babu wawu su mujahid da ibnu kathir suna karanta shi kawai qala musa babu wawu duk dai ma'ana ce guda daya a wato a wannan wajen annabi musa alaihi salam Allah ya mushi kyakkyawan tsarin ya bayyana gaskiya a cikin nutsuwa ba tare da hayaniya ba akwai abin da a ka'idar larabci ake ce mishi allafu wan nashar wato a haɗa abubuwa guda biyu a waje ɗaya sai kuma a rabe su kowanne a kan matsayinsa to shine irin abin da yi ai mu mun tabbatar nabi Musa shike da gaskiya Fir'auna shike kan ƙarya amma ga bai ce mishi ai ni nake kan gaskiya ku ne kuke kan ƙarya kai da kake gayyato bokaye kai da kake azzalimi kai da kake macuci irin kalmomi wanda za su harzika shi bai mashi su ba in kun tuna abin da muka ambata jiya akan mai wa'azi ya zama yana da tsarin magana wanda ba ta harzika mutane ba ta gamsar da su saraka anan annabi Musa inda harzika kawai yayi ya tunzura fir'auna da baƙaƙen maganganu ya ce makaryacin banza kafiri batacce matuci mai kisan kai to da wani labarin za a yi daban amma sai ya bi shi cikin natsuwa, kame da Allah yake ambata a wasu wurare irin in ka ɗauki misalin faɗin Allah wa inna au iyyakum na ala hudan au fi baladin mubin annabawa suke gaya makafirai wannan cewa tsakanin mu da ku tsaye ne ke kan gaskiya tsaye ne ke kan fata kamar da ke cikin sotu a ah, saba'i kenan ko haka kamar faɗin Allah قل لا تسألون أما أجرمنا ولا نسأل أما تعمل kace musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa kaddarawa in kuna ganin abin da muke faɗa ba gaskiya bane to ai Allah bai tambaye ku akan laifin da muka yi ba mu ma ba za ta tambaye ku akan laifin ba za ta tambaye mu akan laifin da kuka yi ba suna nan irin wannan da yawa cikin alkur'ani da irin wannan uslubi na at-tabarri na ainihin allaf wan nashar kamar faɗin Allah ya yau fa in kazzabuka fa amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu cikin sautu Yunus Allah ya ce idan sun ƙaryata ka ka ce musu to aiki na nawa ne na kuma na ku na barranta daga abin da kuke aikatawa kuma kun barranta daga abin da nake aikatawa to irin shi ne, Annabi Musa ya wutar auna anan da yake cewa rabbi a'lamu liman ja'a bil huda min indihi Allah shi ya fi sanin wane ne ke da gaskiya ya kun yace ai ni ke da gaskiya sai ba al'amari ga Allah Allah ya ci gaba da cewa man takun lahu aqibatu dar wa man takun lahu aqibatu dar wasu suna karantawa wa man yakunu lahu maimakon takunu a in aka karanta yakunu sai ya zama itibarin cewa aqibatu wanda shine ainihin wato ismin shi ya kunu din to zai zama saboda ta'anifin shi ta'anifi ne wanda yake majazi in kuma karanta takunu kamar yadda yake a karatun da arma ya karanta mana to babu wani matsala a kai abin da yasa za a isa karkanta shi ya kunu saboda alfasu ya shiga tsakanin su ta kunu lahu wannan lahu din daro majrur ya shiga tsakanin kana da kuma ismuha waman kunu lahu ko ta ko aqibatud da abin da ake nufi da aqibatud da shine wato addaru nan duniya aqiba kuma lahira to Allah ne ya fi sanin wanda zai ci nasara a duniya da lahira Allah ne ya fi sanin wanda zai ba wa nasara tun a nan duniya da kuma lahira ibn kace yake cewa an-nusratu wa zafru wata ayi Allah ya fi sanin wa zai ba taimako wa zai ba nasara wa zai bai wa ƙwarin gwiwarsa ibn ashur yake cewa shi yana ganin muradin wannan waje na wa man takun lahu aqibatu dar shine abin lahira da Allah yake cewa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar za ga wa yan aljanna inda yake dinda kace uku dar ya fi dacewa a yi magana akan cin nasara a lahira amma dai bai hana kuma cin nasarar a duniya ba game da Allah a wani zai ke cewa wasu lalzi na kafaru liman uku badda annabi Musa ya ci gaba da cewa kamar da Allah yake ba da labari innahu la yuflihu zalim wannan innahu damiru sha'an wato annabi Musa ya kai matuka wajen zargi na waɗannan makiya gaskiya amma cikin zance wanda yake mai saukin fahimta yace la yuflihu ba za su ci nasara ba su wane su azzalimai alfalah abinda ake nufi alfalahu shine albaqa'ul abadi tabbata ta har abada kamar yadda labid ibn rabi'a yake fara a wakati yake cewa law anna hayyan mudrikan falaha adrakahu mula'ibur rimahi yace da ce wani mai rai zai iya wanzuwa a rayuwa to da kawuna da yake ce ma'anir ibn malik shi yake lakabi da mula'ibur rimai ne wasa da takobi yake to ce wani zai iya wanzuwa a duniya da wannan bawan Allah ya wanzu saboda garantarsa sai ya banda law anna hayyan mudrika lil falaha daga al falahu larabci suna nufin suna nufin da shi wanzuwa ko kuma ma'anarsa wadda take ita tafi kama da nan wajen shine yana zuwa da ma'anar cewa ka samu duk abin da kake so kuma ka wanzu cikin ni'ima da aminci kamar yadda a shanki yake cewa wal baqa'u da'imu fil na'imi was sururi shine wanzuwa ta har abada a cikin ni'ima da jin dadi dan haka Allah yake cewa qad aflaha al mu'minun mu'minai sun ci nasara nasara wanzajjiya nasara ta har abada cikin jin dadi da ni'ima ah, haka mai kiran sallah da yake cewa hayya alal falah ku taho zuwa ga cin nasara da jin daɗi madawwami shi yake nufi to ka ɗauki wannan ka fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan da haka annabi ya amfani da lafazin alfalahu ne so duk ma'anar da mutane suke bashi na ai ga mata nan sun shugabanci kuma sun yi abin da ya kamata ba shi annabi yake ne ba shi annabi da falahu ya amfani lan yaflah lan yufliha qaumun wallahu amruhum mumra az-zalimuna anan ana nufin al-mushrikun al-kafirun kamar da Allah yake cewa wal kafiruna hum az-zalimun kafirai sune al zalimai kamar da Allah yake cewa fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalam, ai bima kafaru ga gidajensu nan babu kowa a ciki sakamakon gabatin da suka yi sannan al-zalimun na'iba da ma'anan fasikai eh kamar da Allah ya ce warawadatun lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya sai ce mene innahu la yuflihu adh-dhalimun anan ay al-fasiqu masu yin fasikanci wanda suke neman yaron gidanta da aikatawa annabin Allah Yusuf ya ce innahu la yuflihu adh-dhalimun saboda an yi amfani da lafazin zalimun dan ya haɗe duk waɗannan ayyuka fir'auna yana kafirci yana fasikanci yana zalincin mugunta duk abin da zai ɗauka ma'anar zalunci yana yi da haka aka amfani da lafazin innahu la yufihu zalimu dan kowace ma'ana ta shiga ciki ina fata mun gane wannan sai Allah ya ci gaba da cewa wa qala fir'aunu ya ayyuhal malak wannan kamar an sake yin tsallake sai ka koma cikin suratu wato a shuara ko tsaha ba zai yi koma can ba ka ji labarin irin tattaunawar da aka yi annabi Musa aka ce to nuna mana aya yace to ga aya ya sake wannan sanda ta zama macijiya ya sa hannun shi a wayar rigarsa ya fitar ya haske sai suka sake cewa wannan sihiri da muke tuhumar ka dishi dawo amma tunda ka ce kai boka ne za mu zo maka da bokaye wanda suka fi ka iya bokanci yace to ba komai a shirye nake ku je ku kira su na Musa ya je ya jira Fir'auna ya shiga mijin sannan suka yanke hukunci cewa wa ba'at fil madaini hashirina ya atuka bi kulli saharin alim wa jumi'a saharatu li miqati yawmin ma'lum wa qila lin nasi hal antum muslimun har zuwa ƙarshen dai wannan dogon labarin aka je aka tattaro bokaye ƙwararru gwanaye daga garuruwa aka zo wurin fir'auna aka ce ana so ne ku ƙure annabi musa suka ce to me za a ba mu mun kure shi ai musu a saboda sun san cin amana fir'auna za su yi za su zama sun tura mota ko da sun tsore da yace wa innakum la minal muqarrabin ba komai za a sa ku zama cikin yan kusa kusa a fada shine fa suka zo suka zo da da na tsafi suka annabi Musa yace da su wa zai fara suka tambaya wa zai fara ko yace bal alku ku ku fara fa alqaw shibalahum wa isiyuhum suka wurga igiyoyinsa da sandunansu sai suka zo macizai shi kuma da ya wurga tashi dama tashi kan mu manta ƙatotuwa ce burkima sai kawai ta mutu dinga cinye waɗannan macizan nasu gaba ɗaya ba ƙulƙiyar su sajiriya sai suka faɗi gaba ɗaya suna gaisuwa ga annabi musa suna sara mu suka ce amanna bi rabbil alamina rabbi ha musa wa harun mu yi imani har suka yi identifying kuma Allah da suka imani da shi suka ce wato ubangijin Allah Musa da Haruna makirri ba kai Fir'auna daga nan daga nan sai ƙara rudewa yace ai shiri ne ma gaba daya za a kama su annabi Musa da su duk aka daure su a ka musu hannaye da kafafu za a kashe su suka ce mu da mun riga mun imani daga nan shine sai yayi marma zai fara wannan magana yace ya ayyuhal malak ya ku manyan gari ma alimtu lakum min ilahin ghayri to ku dai sani kowa yake ba wani Allah ku ji shi wai shi so da a addinin da suke yi gumaka suke bautawa kuma a ganin su duk wanda yake zaune akan kujerar sarauta to shine tadidi na wannan gumaka shine representation na gumaka shine Allah su zaka sai tuna wa kafaran nan cewa to fa su sani babu wani Allah fa sai shi ma alimtu lakum min ilahin ghayr ya ce wai shi bai san wani allansa ba in ba shi ba Allah yana babu labarin irin wannan tsuguya ne wuce iyaka da ƙarya da ƙire irin na fir'auna kamar da Allah yake faɗa a wato rainin hankalin da fir'auna yi mutane a wajen nan ba karan Allah ya faɗa cikin zukur fasta kafa qawmuhu fa aqamu ya cire wa mutanen sha wato tunani ya firgita su ya yi defeating din psychologically kisa kisa shari yake cewa abun mamaki to wai dama mutanen fir'auna wawaye ne gaba ɗayansu uku tsabaragen tsoro ne suke ci domin a daidai wannan lokacin da yake faɗa wannan magana fa gashi yana neman taimakon hamana ya zo ya gina mishi bene da ya kamata inda yake takama shi Allah ne kawai sai a gare na yau amma da yake ƙarya ne shi ma ya san ƙarya ne su ma sun san ƙarya ne shi sa babu abin da ya iya yi fasta haffa qawmuhu fa a aqa'u a cikin suratul a'la Allah yace a ah, fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'a sai da ya tara gayyatsiya sannan yake shela a cikin yana cewa ana rabbukum al'a a cikin a cikin shu'ara'i kuma da yake fuskantar annabi Musa yace mata la in takhasta ilahan ghairi da aj'alan na kamilal masuni wallahi in ka yadda kace kana da wani Allah kuma bayana ce Allah ya na kama kana rufe diran maganganu yake yi maganganu na marasa hankali maganganu na waɗanda suke sun kai matuƙa wajen wato kafirci da rashin ganin mutuncin komai da rena girman Allah Ibn Abbas yake cewa a cikin riwayar da Imam Ibn Jarir ya fitar cewa tsakanin faɗin ma alimtu lakum min ilahi da zai, da faɗin ana rabbukumul a'ala ibn abbas yace sai da aka shekara 40 fir'auna yana wancan da'awar cewa ma alimtu lakum min ilahi da zai, bayan shekara 40 shine ya kai matuƙa yace ana rabbukumul a'ala to daga nan sai Allah ya tsare shi tunda yace ana rabbukumul a'ala bai sake samun wata wato muhula ba a sake rangwanta mishi wannan ƙarya yake babu shakka ƙarya ce fara ƙarya domin ko Allah yana cewa wala in sa'altahum man khalaqakum la yaqulun Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah duk inda zaka tambaye kafirai wa ya halicci sammai da ƙasa wa ya halicci komai da kowa za su ce maka Allah sai firawun ya ci gaba da cewa fa auqib li ya hamanu ala sayyid saboda kai babban waziri hamana ka je ka fara shirin gina dogon bene sai ambace ce fa au ka hura mun wuta ala tsini kan taɓo, ma'ana a je a yi bulo na yumbu sannan a ƙona su a cremating din su irin yadda ka san ana yin bulo wanda yake ana sa shi a wuta a ƙona shi saboda kan irin ginin da da yake irin da yake tukwane da kasko da makamantansu a yace faj'alli sarhan ka sanya mini dogon gini wannan magana ita ce aka gabatar da ita zuwa ga wannan babban waziri nashi za mu ga cewa an zaɓi kalmar abdil da ya kwanya ce fa'auƙin Hama hamana ala ajur ajur shine wato siminti ko abin nan makuba ƙasa wanda aka riga ka kwaɓata irin kwaɓin da ake yi za a ginin ƙasa amma sai ba amfani da wannan lafazin ba so lafazi ne wanda yake eh, lafazi ne da bai da irin yanayin larabci alkur'ani ba gama garin yare ya kan banda asin saboda kuma asin wato taɓo shine asalin madda mafi muhimmanci wajen yin wato su bulallukan haka ya faɗa ma kamar da yake a cikin sosu ghafir fadin Allah wa qala fir'aunu ya hamanu kulli sarhan la'alli ablughul asbaba asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la ne da abin da ya faɗa a wani kuma Allah yake cewa wa zuyyina li fir'auna su'u amali ko haka haka Allah yake ko zuyyina li su'u amali wa kadhalika zuyyina sabi na sabi haka aka ƙawata wa fir'auna mummunan aikinsa kuma aka katange shi daga hanya madidiciya ya ce a ji a gina wannan benin ya ka ji a gina bene wanda ba taɓa ganin irinsa wajen tsawo to malamai suka ce me yake nufi da a ji a gina benin nan wasu suka ce ya ɗauki mataki ne na wawantar da mutane don kada a ci gaba da jin magana a zan musa yanzu ya kawo musu sabon labari yanzu a garin labarin benin kawai ba dingai shi ne zai zama trending topic domin in bai kawo wani abu ba yanzu labarin ta shi ne annabi musa ya kura mutane da fir'auna ya gayyato gari gari za a yi ta tanakulin labarin da yana buƙatar wani labari da zai zama shi zai ɗauki hankalin mutane sai ya kawo wannan saboda kama ne ya gayyaci ma'aikata kamar yadda malaman tarihi suke faɗa saboda ma'aikata dubu ɗari biyar suka bi suka fara aiki aka ta gini sai da aka yi wannan dogon gini wannan shi ne ra'ayi ɗaya da cikin ra'ayin malaman tarihi wasu kuma suka a yana yin haka ne don ya samu tsawon lokaci da zai yi tunanin ya zai saboda ya riga ya rufe inda da gaske ginin yake so a yi da zai ce ne a je a ɗauko abin da suka saba gini da shi a wannan zamani ba taɓo ba sun saba gini ne da duwatsu kamar idan ka je a haram a misira za ka ga duk waɗannan hasuyoyin da waɗannan dale da aka yi duka da duwatsu ake su ba da dutsen ƙasa ba ne ba da bulan ƙasa ba da bulo ne na dutse to me yasa anan ya ce a yi da ƙasa saboda za a ɗau lokaci ana yi sai an kwaba ƙasar ta yi kwanaki ta yi yauki ta yi wari an sa makuba an sa ciyawa an sa duka chemicals da suke sakawa sannan a zo a yi blocks ɗin a zo kuma a hura wuta ana kona su sannan a fara gina sarrafa zai tsaki tsawon lokaci da fir'auna zai samu ya yi tunanin ya zai yi da wannan abin da ya zo ya kawo mashi matsala a mulkinsa annabta annabi musa da haruna da haka kaji yake cewa wa inni la azunnuka min al-kadhib ina ma tsammanin ƙarya ne da haka daga nan shi wannan waziri nashi ya dauki ragama wannan aiki aka ci gaba ne a asar kamar da muka ambata shine babban gini dogon gini kamar yadda ake eh, creeper haka ake cin su ba su na hatu eh, eh, sahara ko wato dogayen gine-gine masu ikarin sama na hatu fada da ake cewa kamar da aka ce ma balki ko ƙila lahadu kulis sarha falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjatan aka ce mata shige ki shiga cikin wannan ginin Kuma za ta wuce ta ga abin nan farfajiyar ta narkakkiyar ta dusa ko yashin azurfa ita ɗauka ruwa ne tana ganin fuskar ta ɗauka gilashi ne ko ruwa kuma da yake da cikin kisa to a nan bai ambatan mana ko an yi ginin ko ba yi ba ba ba da labarin cewa sai aka je aka gina ko kuma ba a gina ba da hasashen malamai da suka faɗi wannan ra'ayoyin amma ibnu jaririn al tabari ya ruwaito wani asari daga as-suddi cewa an gina din an gina ginin da yake kowane gini tsawo a misra kuma fir'aunan ya je ya hau da kibiya ya harba ta cikin sararin samaniya Allah ya sa mala'iku suka rike wannan kibiya sai aka soka ta akan jini sai aka dawo mai ita dan ya kara kafir cewa ya kaso yana cewa ai ya ma kashe Allah Musa ne amma asali da yake munkafi wannan ra'ayi na farko kenan wasu kuma suka ce dama ba aiki da makamai da muka ce kawai ayan yi ne don a shashantar da mutane kamar da 'yan siyasa suke su ƙirƙiro wani abu da zai kau da hankali mutane daga wani abu shi kenan kwana biyu kuma a manta da irin wannan abu mai ta muhihi ne kawai ra'ayi na uku kuma shi ne wanda zamak shari'a kawo cewa ai an gina ginin sai da ginin ya kai tsawon shi sai Allah ya turo mala'ika da biyu cikin dare sai zo kawai ya daka wa ginin tsawa ginin ya wargaje ya faɗo akan ma'aikatan ya kakkashe su ya faɗo akan wasu gine-gine da wasu wurare a cikin garin ya lalata su shikenan wannan labarin ya kaji wallahu a'lam da aka qur'ani ne bai bamu wannan labarin Ibn ashur yake cewa kuma kada wani ya ce wannan ahram hasumiyoyin nan na ainihin ƙasar misra kan wani ya ce ɗaya daga cikinsu ne domin su na dutse ne wannan kuma mun ji ƙarar Allah ya faɗa cewa fir'auna ya ce ne a yi amfani da yunu wajen yinsa a kamar da muka ambata wannan Ibn ashur da ya zo ya ƙara bayani yake cewa shi yana ganin faɗin Allah wa kazalika zuyina da fir'auna su'u amalihi wa sudda an dalili wa ma da fir'auna illa fi ba. yace wa ma kaidu fir'auna dinnan ana nufin batun wannan maganar da ya kirkira da cewa za a gina wannan doguwar ne shine kaidu fir'auna illa fi taba ta bare kamar Allah ya tabbace da abi da mutum. haka yace wannan shine kaidin da fir'auna ya so yayi na cewa a gina wannan gidan wannan doguwar hasumiyar tare da cewa ba da gaske yake yi ba yayi ne kawai dan ya kautar da hankalin mutane daga labarin cewa annabi Musa ya ƙure mutanen da suke a bokanci a zamanin Fir'auna waɗanda aka yi tudun wallahu ta'ala Allah ya ci gaba da cewa Fir'auna ya ce ya hama na bulli sarhan la'alli abtaliu ila ilahi Musa zan hau wannan wato dogon gini na hasumiya in je in ga Allah annabi Musa wa inni ina ma tsammanin da abin nuhu ina alkazi ne ke kai ina ma tsammanin ba cikin makareta yake haka yake sai Allah ya ce wa takbara huwa wa zunubi sai ya sa girman kai da shi da sojojinsa da jama'arsa fil ard a ƙasar misra wato sun yi ɗagawa sun yi jabberanci sun cika barna a bayan ƙasa kamar da ibn kathir yake cewa qagaw wa tadabbaru wastakbaru fil ardi wa aktharu fiha fasada sun kai matuƙa auna ya kai matuƙa wajen barna so da daga wannan lokacin ya haukace gaba daya kisa kawai yake da zalunci da kwata dukiyar mutane inda aka ji gawa ne shi ma ya musulunta ya bi annabi Musa sai a turo sojoji tsawo a guje su kama shi da iyalansa su kwashe dukiyarsa su ci mutuncin jama'a gidansa su kone kasuwarsa aka dinga barna ba ji ba gani a bayan ƙasa shine wa takbaru huwa wa junuduhu fil ardi eh, eh, fil ardi babu gaskiya kawai kafirci suke yi murara suna ganin cewa ma ai babu komawa ga Allah wa zannu annahum ilaina la yurja'un suka ce ba za su koma zuwa ga ba za a mai da su zuwa ga Allah ba a wata kira kuma la yarji'una ba za su koma ga Allah wannan kafircin fir'auna ya kama yin shiga dangadan ba ji ba kai Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu sai muka kama fir'auna da shi da sojojin nashi jama'ar tashi mataimakansu fa nabadnahum fil yamm Allah ya ce muka yi watsi da su a cikin ruwa nabadnahum shine muka yi watsi da su ai agraknahum muka dilmiyar da su fil a cikin wannan ruwa mai yawa cikin baharul abyadin afan baharul ni kamar da Allah yake faɗa wa waje yake cewa fasabba alaihim rabbuka sauka azabi Allah ubangijinka ya musu bulalar azaba inna rabbaka labil mursal dama Allah yana jira su abin da yake da al-istikbar wato girman kai na gani da faɗi yana gaba da takabbur yana gaba da alkibriya wato girman kai mai tsanani fir'auna shi da sojojinsa suka yi ta yi a ƙasar misar a lokacin da Allah ya ce da gairin haƙi wannan kuma yana nufin wato hal ne lazima ga wannan laifin nasu saboda ai babu wani girman kai da za a ce da gaskiya ke shi kawai da Allah yake cewa ne wa yaqtuluna annabiyina bi ghairi al ba wani kisan da yawa annaba ya zama da haƙi lazimi ne kawai haka wal isma wal baghiya bi ghairi al-haqq wa inna ma harrama rabbi al da ire-iren su kamar fadan Allah sa'asrifu an ayati allazina ya fil ardi bi ghairi al-haqq da irin waɗannan sai da kaji an ce bi ghairi al ko bi ghairi sultanin a ƙur'ani dama lazumin haka ne ba wai ana nufin akwai makumin mukhalafa cewa zai yi a yi wannan abin da gaskiya ba wal isma wal bagya zunubi da ta'addanci da gairi da haƙi dama da rashin gaskiya yake su ba ana nufin za su yi wata ra'ayi su da gaskiya ba to haka nan ma da yace wastakbara huwa wajnuduhu fil ardi da ghairi al haqqi fir'auna da sojojinsa suka ci gaba da yin zalunci da girman kai a bayan ƙasa a ƙasar misira ba tare da suna da gaskiya ba dama can ba su da ita Allah ya ci gaba da cewa fa akhadnahu wa junudahu fa nabaznahum fil yammi wato Allah ya kama fir'auna da mataimakansa Allah ya kama su da tsananin fushinsa sai da Allah yake faɗa wannan yake cewa falamma asafunan taqamna min fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin Allah ya ce da suka ta mu sai muka ɗau mataki a kansu muka dilmiyar yadda su a cikin ruwa muka bar su kuma su zama abin izina ga 'yan bayansu wani waje kuma Allah yake cewa cikin suratu hud Allah yake cewa wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid Allah yake haka Allah yake kama ƙasashe. idan suka yi kafirci suka saba wa Allah sai Allah ya kama su lalle kamun Allah mai tsanani ne kuma mai raɗaɗi tsanani da raɗaɗi shi za Allah yake cewa fa akhadnahu wa junudahu a wani waje kenan fa nabaznahum fil yammi sai Allah yake wa huwa mulim shi fir'auna abin zargi ya halakar da mutane suna nan da yawa ire-iren wannan ma'anan nabaznahum fil yammi kamar da muka ambata shine agraqnahum fil bahr Allah ya mun dilmiyar da su a cikin kogi dama Allah ya bayani a cikin an ankabut inda yake cewa inda yake bayanin irin azabar da yawa kafirai za mu zo mu ji wannan a gaba insha Allah da yake cewa wa minhum man agarqna daga cikin kafirin da muka azabtar akwai waɗanda dilmiyar da su muka yi a cikin ruwa to guda biyu shi wannan fir'aunan da jama'arsa da kuma jama'ar annabi nuhu alaihi salam su ne din da Allah ya ce wa minhum man agraqna da su yake wa ma kana Allah yadlimuhum walakin kanu anfusahum yadlimun Allah bai kasance yana da nufin ya shigar da kowa ba su ne suka fitar da kansu Allah ya ba mu labari a cikin bakara abin da ya faru za mu zo mu ji hadisi akan haka da Allah yake cewa in farkana bikum al-bahara fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun da Allah yana lissafa banu Isra'ila ni'imomin da ya musu yace ku tuna lokacin da muka mayan muku da kogi ya zama kabudil abi kamar wasu manya-manyan duwatsu Allah ya ce da muka yi haka in farakana bikumul bahar muka tsaga muku wannan teku fa ku. muka tseratar da ku wa agrakana ala fir'auna muka halakar da jama'a fir'auna an antum tanzurun kuna tsaye a bakin gaba kun haura kuna kallon mu kun ni'ima ba da fadin Allah kada bi ali fir'auna wal ladina min qablihi Allah yace kamar dabi'ar mugun aikin fir'auna da wanda suka gabace shi Allah yace kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata yau ubangijinsu Allah ya ce fa alaknahum bi dhunubihim mun halakar da su da zunubansu Allah ya ce wa gargana ala fir'auna wa kullun kanu zalimi dukkanin su mamugunta ne macuta ne kafirai ne fasikai wannan suna nan da yawa a wurare mabambanta da Allah ya bayyana abin da ya faru da su don ka dauki hadisin bari mu dauki riwaya guda daya ta ba mu hoton abin da ya faru daga Abdurrahman Sanani a cikin littafin sa Al-Musannaf da kuma tafsirinsa yake ruwaitowa daga amur ɗan maimun al'aus wannan tabi'i ne cikin malamai cikin malaman hadisi malaman fiqhu malaman tafsiri yace yana fassaran fadan Allah wa in faraqana bikum al-bahr yace annabi Musa da bala'i ya kai bala'i tsakanin shi da Fir'auna wato ana ta halakar da mutane kullun a kashe a yanka a kwace dukiya a kona kasuwa bala'i ya musu bala'i wani isra'ila sai suka je suka yi shawara sai suka ce to za mu kawai bari mu tattara ina mu ina mu mai kaura mu bagarin to a lokacin ne wannan matsalar ta faru da aka ce a je a nemo ina ne kabarin annabi yusuf na annabi musa ya baiwa jama'a shi banu isra'ila aka ba da wato abin nan time frame kama ce to daga nan zuwa awa kaza ko kwanaki kaza kowa ya je ya haɗa kayansa za mu kaura mu bagar nan Allah ya ba mu izini mai ƙaura mu kuma falastinu ƙasa iyayenmu don haka labari ya iske fir'auna cewa banu isra'ila sun yi wannan yarjejeniya kuma ga meeting point ɗinsu za su haɗu a wuri kaza ne kuma har mutane sun fara fita ana so a haɗa karaka a haɗa kafila karaban wanda za a ci shi ne fi shi kenan a basu sai ran da suka gama shiri kawai za mu je mu yasa kama wani za a ce misali sojojin leƙen asiri kenan ko 'yan sanda masu farin kaya suna ci gaba da kawo mashi labarin shirye-shiryen da ake sai da bani isra'ila sai gama shiri tsaf sun ɗauke komai nasu kwansu da kwarkwata su, da 'ya'yansu da matansu da kajinsu da awaki da dawakai da komai nasu za su tsaura su bar misira saboda bala'in fir'auna kuma koma falasini shikenan sai kawai suka samu labarin ai ga fir'auna nan ya riga ya taho kuma gaban su ruwa bayan rundunar fir'auna ta sama da mutum dubu ɗari shida kamar da ake fara shi sa ka dala yake ba labari falan ma tara atil jama'ani qala ashabu musa inna la yayin da suka yi ido biyu tsakanin rundunar annabi Musa wanda su runduna ce ta 'yan ƙaura masu ƙoƙarin guduwa da rundunar Fir'auna rundunar azzalimai ta masu so su ci zali sun da Allah suka dinga cewa ina na mujar ku shikenan arzikin gabar gabar teku bayan Fir'auna an riga an ritsa shi da Allah yake tuna musu wannan ni'ima Fir'auna ya fito a cikin wannan runduna ta kiblawa suna ta kiɗa suna shan giya suna murna suna ganin cewa yau za su yi mabaru isra'ila kisan kare dangi genocide a yi shi kenan tunda sun haɗa wuri ɗaya za a murkushe su duka kowa yau aka suka taho da suka taho shi kuma annabi musa ya tafi da al'ummarsa ya kama hanyar kogi sai mutane suna ce mishi wa ina zaka je ne yace nan da na kama hanya nan Allah ubangiji na ya mun umarni shi amma baka gani gaban ka kogi ne ina za ka je ce tuni da ce na biya muku ni dai nan annan Allah ya ce ni sai kuma taɓa umarnin Allah sai da ji bakin kogin rizina ta tsaya ga baki ɗaya shi ne Allah ya mashi wahayin cewa a nidirin da a takal bahar in kai annabi musa wannan sanda taka ka daki kogin da ya ɗauka ya buga a kogin fanfalaka shi kogin nan ya daddare sai da ya dare gida goma sha biyu ga hanyoyi nan guda goma sha biyu kowace hanya ɗaya daga cikin dangin banu isra'ila rasu kisoshin suke cewa bayan kogin ya tsage haka kuma kogin ya zama transparent kana hango abin da ke faruwa ta cikin ruwan wato wanda ke bin hanya ta ɗaya zai iya hango yan uwanshi da ke hanya ta biyu haka ba su suna hangen junansu don kada wani ya shiga hanyar ya tsorata ya ɗauka cewa ko ya halaka bai hango yan wannan cikin mutu da Allah ya ba da Musa ke kogin nan fanfalaka ya tsage kowane wuri ya yi kamar tsayayyen dutse baya motsi ga hanyar shi ke na Musa ya ratsa shi da al'umma shi fir'auna na tsaye yana kallon suna ta shiga suna shiga suna wucewa da suka gama wucewa ga baki daya fir'auna na a cikin girman kanshi da izzar shi sai ce kawai mu je ba cikin wasu riwayoyin an ce da ke wannan riwayoyin dukan su zaka tarba su da isnadi wanda yake tabbatacce malaman tarihi na kawo su suna nan zan kama a cikin daban tafsiri ibn jaririn da ainihin tafsirin abin nan wato khazin wal bagwi da tafsirin ibn kasirin da makamantan su duk suna kawo waɗannan labarai da yake kuma ibn kasirin ya kawo cewa wasu su ba su tabbata ba haka nan kuma littafan tarihi irin alkamiru abin nan na na shi ibn jaririn alhamdulillah ta tarih da makamantar su zaga waɗannan labarai haka nan kisdul andiya na ibn kasirin da sauransu an ce dawakansu sun tsoraci shiga ruwa sai Allah ya aiko da mala'iku mala'iku suka zo akan dawakai sai suka shiga gaba ko iyoyi suna shiga gaba da waɗannan mazajen dawakai suka gansu kawai sai suka bi bayansu fir'aunan yana kyakkyata dariya yana jin girman kai da isa da izza yana ganin cewa iyawarsa ce sai da suka shiga ga baki daya babu wanda ya saura a gaba sai da suka shiga ga baki dayansu sama da dubu ɗari shida shikenan sai Allah ya kwanci ruwan ya ce ka haɗe da juna gaba ɗaya igiyar ruwa kuma kawai ta juyi za ka Allah ya haɗe musu kan ruwan nan da bakunan igiyoyin ruwa suka ci gaba da jujjuya su to kuwa kuma zai iya tunanin daga nan ne zai duwa halaka ce kawai za a ta ji da ihu da ƙaran ƙarajin kafirai ƙasusuwan jikinsu na kakkaryewa a cikin igiyar ruwa da ƙaran dabbobinsu da wakai da raƙuma da alfadarai da sauran dabbobi kuma ruwa na ta tafiya da su haka Allah ya musu shi ne Allah ɗauki sarki cewa a waje kamar da zamu zo aran ma zai karanta mana ci gaban fadan Allah wa jawazna li bani isra'ila al-bahr shine go na'am wa jawazna bani isra'ila bahr a cikin sura Yunus kenan ko Allah yake su kuma bani isra'ila sai muka tsallakar da su ruwa fa atba'ahum fir'aunu wa junudu fir'auna da rundunarsa suka bi sawunsu bagiyan wa adwal saboda zalunci da fin ƙarfi hatta iza adraka hulgharu fir'auna da ya ji ruwa ya ga dilmewa ta riske shi Allah ya ce ta fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila yace a yanzu shi ma wai yayi imani da irin Allah da banu Isra'ila suka yi imani ya ce wa ana minal musulmi na ma na zama Allah ya ce al'ana sai yanzu ne ka san da imani wa kad asaita qablu bayan da ka yi sabon Allah wa kunta minal mufsidina kuma ka zama cikin manyan mabarnata Allah da shi imanin a cikin dai waɗancan riwayoyin da suke cikin tafsirin Ibn Jarir da makamantansu zaka ji riwayar da mala'ika Jibrilu yake bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa da ka ganna lokacin da na ɗebi taɓo na watsa a bakin fir'auna don kada ya karasa kalmar shahada na ta wannan riwaya ba ta tabbata domin qur'ani na nuna cewa ya faɗa da amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila amma Allah bai karba ba saboda ya riga ya kai gargara inna allaha yaqbalu al 'abdi ma lam yughargir to shi ya riga ya kai gargara gargara shine idan mutum ya riga ya mutuwa ta riga ta tinkaro shi ga dangadan ya ce lokacin da tuba ba a riga rufe ko fatu ba ana fatu ba ne kana cikin lafiyarka kana cikin rayuwarka kana cikin jin daɗinka al-imam bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas da yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina ya tarar da Yahudawa suna azumin rana Ashura sai tambaye su yace me yasa kuke azumin rana Ashura sai suka ce hadha yawmun zahara fihi Musa ala fir'auna ai ashura ita ce ranar da Allah ya ɗaukaka fir'au Musa Musa ya ci nasara da izinin Allah akan fir'auna to wannan ya faru ne a ranar ashura haka yanzu wannan hadisin ya tabbatar mana da date ɗin da wato rana kwana kwanan wata da abin ya faru shine ranar ashura shine ranar ashura shine goma ga watan al-muharram wannan hadisi ya ce yana cikin bukhari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum ahaqqu bi musa minhu to ai ku musulmai kun fi yahudawa cancantar ku yi koyi da annabi musa fasumu daga yanzu ku dinga yin azumi akwai magana mai tsayi akan batu game da azumin ashura Mari tabbata tabbataccen abu dai sunna ce musabiya ana yin ta tare da ranar tara ga wata insha Allah mun kawo hadisin ne anan dan ya bayyana mana ranar da wannan abu ya faru sai kuma Allah madaukakin sarki yake ba da labari har ila yake cewa al yawma nunajjika bi ka litakuna liman khalfaka aya Allah yake kai fir'auna za mu tseratar da kai da jikinka babu rai litakuna liman khalfaka aya dan ka zama izina ga sarakuna fir'aunawa da za su zuwa ku wannan abin da ya faru kamar da ayyana ibn jarir ya shi shine banu isra'ila nan saboda yadda suka riga suka firgita da fir'auna har bayan suna ayin suna ganin yadda ruwa ke jujjuya waɗannan dubban kafirai amma zuciyarsu ta kasa amincewa da cewa fir'auna ma ya mutu a cikin ruwan da aka sai Allah ya ɗago shi shi da igiyar ruwa aka turo shi gefen yashi kowa ya zo ya gan shi gashi fir'auna ne babu rai daga nan kuma aka ɗauki gawar aka ji aka sayar da rayu ta kafirai an uwan shi da suka zaura suka sayar da ita da shi ne ma'anar nuna jika da nika. za mu tsiratar da kai da jikinka a ganka da ta kuna liman ka aya a lokacin malamai da suna fassara cewa don ya zama izina da sarakunan da za su biyo baya cewa kar su dinga yin zalunci ga yadda Allah yake da azalumai. amma ibnu ashur yake cewa to amma a yanzu a zamanance wannan aya tana daga cikin haƙa'iƙ ilmiya wato akwai scientific fact da ke cikinta Allah maɗaukin sarki ya wanzar da gawar fir'auna har yanzu an ce akwai ta da yake akwai ta baba game da tantance a tsakankanin waɗannan momis ɗin da ke a haram a misira wanne ne particular wannan fir'auna wannan har yanzu mahallu bahatin ne a gun malamai na archaeology da anthropology da na egyptiology malamai da masu bincike akan fannoni na tarihi da da kwakwale-kwakwalen ƙasa da sauransu ta hanyar sanar suna bincike na kimiyya a amma dai Allah madaukin sarki ya faɗi wannan magana kuma ta tabbata da haka yace liman khalfaka domin khalaf sune wanda za su zo daga can baya baya ko mun gane da ana so na bayan shi nan kusa da ce liman ba'adaka al-yawma najika bi badalika lin takuna liman ba'adaka ayatan wanda za su zo sarakunan bayan shi kai tsaye amma liman halfaka na can can baya kamar da zaki cewa yanzu khalaf ko mu yanzu zamanin khalaf kaga aya ko nisa tsakanin mu da zamanin salaf ina fata muna gane so da wannan aya tana tabbatar da wata hakika ce ilmiya tabbatacciya a takaice wannan shine takaitaccen labarin abin da ya faru zuwa ƙarshen fir'auna gabaki daya Allah ya halakar da shi Allah kuma ya mishi alƙawarin azaba duniya da lahira annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddar al'azab Allah ce wuta ce gagaruma ake bujiro musu da shi da jama'a sa safiya da yamma rana alkiyama kuma yana daga cikin wanda su shiga wuta mafi tsanani sai fir'auna to ƙarshe ne wajen kwatance game da kafirci da zalunci da saban Allah da taɓewa wanda aka ce aiwa na kamar fir'auna to an kai matuƙa wajen cin zarafinsa inda ana magana kafirci da la'ananci da rashin sanin darajar kai Allah ya tsare waɗannan jirin ayoyi jama'a suna da fa'idodi da yawa su ma a cikinsu za mu ambaci wasu daga ciki kamar na farko shine Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da annabi Musa abin da ya masa alƙawari na fasaha da iya magana mun je da yake tattaunawa da su auna tattaunawa cikin natsuwa babu inkina babu gargadar baki babu abin nan wato eh, tsamin baki babu kuma rashin fasahar magana daga Allah ya tabbatar mai da abin da ya masa alƙawari sannan a ah, wannan ayoyi suna nuna mana cewa azalimai ba ta cin nasara din da azalimi yake baya cin nasara kamar da Allah yake annabi yake fara cikin hadisi yake cewa inna Allah la yumli bizzalim Allah yana ma azzalimi talala hatta idza akhadahu dan da duk ya kama shi lam yuflih to ranan ba zai kuɓa cewa abin da Allah ya wa Fir'auna ke ya gama iya zalunci shi amma da Allah ya kama shi bai kuɓa cewa ya zo ƙarshe ke da aka azzalimai su ba su ban zalunci sannan wato yana nuna mana irin ɗabi'ar kafirai da makiya gaskiya na ƙirƙiran kamfen da ruɗa gaskiya da ya ce ɗin ma alimtu lakum min ilahin ghayr ya hama na bin lisarha wannan duka kamfen ne na ɓata gaskiya don waɗannan su zama su ne labarin maimakon ya zama labarin ya tambari cewa an ƙura su kuma ayat ayin suna nuna mana irin girman kan da fir'auna yake da shi shi da jama'arsa girman kai ne wanda ba shi da iyaka kuma girman kai yana halakar da ne shi da sunna Allah wajen kama azzalimai da inda Allah yake kata-kata da su hakanan kuma wannan ayoyi suna nuna mana yadda kafirai suke ƙoƙarin wato jawo manyan gari duk wani azzalimi ya ƙoƙari jawo manyan gari dan sa ki fara da gaskiya shi zai ya ce ya ayyuhal malak talakawa ba su iya taya shi wannan faɗan ba amma manyan garin za su iya shi nan da nan yi marmaza ya gayyato su kuma darasi mafi girma jama'a za mu cira daga wannan ayoyi shine cewa di yadda gaskiya ta kai ga bayyana sai an samu wanda ba za su yadda ba shi duk da waɗannan ayoyi bayyana da Allah ya gwada wa fir'auna amma bai bi ba da shi da junuduhu ba so ba wannan shi ce sunnar al'umma game da bin gaskiya wani zai ji ya bi wani zai ji zai karyata jiyar ta kai ga gaskiya da bayyana wani bari ba da ka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama wa'azin shi da jihadin sa amma ko wanda suka kiyarda har yau kuma ko wanda ba ta wannan sunnar da Allah ya tsara mutane ne saboda game da Allah ya alkawari rana alkiyama fariqun fil jannati wa fariqun fil jannati wa kadhalika ahina ilayka qur'anan arabiyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir haka muka maka wahayin alqur'ani dan kai tankiya ga mutanen makka da sauran garuruwan da ke kewaye da ita amma da rana alkiyama ta sani da cewa wasu za su tsira su zama yan aljanna Allah ka samu a ciki wasu kuma za su kangare su kafirci su zama yan wuta Allah ka tsare mu haka duk mai wa'azi da mai karantarwa ya san wannan babu yadda za a ce duk abin da kake fara kowa ya yi in fasaha ce ba kai annabi Musa ba in tsantsar gaskiya ce baka kai shi ba in taimakon Allah ne baka kai shi samun taimakon Allah amma ka ji duk da haka kafirai ba su yadda ba fir'auna da jama'arsa ba su yarda ba sai da Allah ya ɗau mataki a kansu kuma za mu zo mu ji a gaba su kansu banu isra'ilan su ma irin jidalin da zai fuskanta game da su su wanda ma suka bi shi kenan wannan haka sunna Allah take game da ainihin wato al'amarin gaskiya ko mun ta ko mun yadda aka bi su a hankali akwai waɗanda ba za su yi imani ba ba za su amince ba Allah ya riga ya toshe zukatansu Allah ya riga ya yi alkawari ya kaddara musu bata kisa kullum ake so bawa ya dinga neman shiriya a wurin Allah kamar da kake faɗa kullum a cikin katinka na fatiya ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarki madaidaici ka yawaita faɗan wannan addu'a da ire iren Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya tsare mu Allah ya gafarta mana mu. abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji Allah ya karba mana ba mu ladan tadabburi a cikin alqur'ani wanda ya zama kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya rangwanta mana ya yafe mana Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah ya cika magabatan mu cikin iyaye da malamai da ƴan uwa da sauran al'umma musulmi Allah kuma ya taimake mu a ƙasar mu ya kawo mana zaman lafiya da ni'ima da salama da aminci da ɗaukaka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغفرنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين